يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin kunsa yau muna ranar 23 ga watan 11 shekara ta 1438 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wanda ya fite da ranar sha shida. ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha bakwai da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamin nawawi allah ya ji kansa da rahama muna nan a cikin babi na uku babin fi bayani kasrati turuqil khair babin da ke dauke da ayoyi da hadisai da suke fayyace bayani a kan yawaitar hanyoyin alkhairi a musulunci wanda za mu tashi a kan ƙarashin ruwayoyi na hadisi na 126 wasu kuma 127 wanda yake ƙarƙashin hadisi na goma a shi wannan babi da muke ciki inda malam imam nawawi yake cewa wa fi riwayatin lil bukhari a wata ruwaya ta imam bukhari fa shakara Allah lahu sai Allah ya gode wa ya yabawa bawan Allah nan da ya shayar da kake fa ghafara la sai gafarta masa fa adkhalahu aljanna ya shigar da shi aljanna to ita wannan ruwaya tun a sati ne gabata mun riskar da bayanin ta cikin ruwa ta gabace ta sai wacce za mu yau shi mala ya ce wa fi riwayatin lahuma a wata ta imam al-bukhari da muslim ta zo da cewa ma kalbun yutifu birakiya kasancewar wani kare yana zaɓaya yana kaiwa da kawowa a daidai wata rijiya shine birakiya قد كاد قد كاد kishirwa ta yi kusa ta yi ta kashe shi rabatuhu baghi sai wata karuwa ta gan shi min bagaya bane isra'il daga cikin karuwan banu isra'il fa naza muqaha sai ta cire kufin da take sanye da shi a kafarta fastaƙat lahu bihi ta ta ƙoƙarin yadda za ta shayar da shi ruwa da wannan kufi na ta ce fasaƙathu sai ta iya ɗigo ruwan ta kuma shayar da wannan kare fa laha bihi sai aka gafarta mata a ta dalilin ruwan da ta sha shekara al-muk malam imamun nau ya ce kalmar muk ta zo cikin hadisin abinda ake nufi da ita alkufu kofi wa yutsifu kalmar yutsifu ta zo a cikin hadisin abinda ake nufi da ita ya doho haula yana zagayawa a gefen ita wannan rijiya kenan rakiya abin da ake da rakiya wahiyar bai'o ta rijiya wani hadisi shine hadisin da za mu bibiya a karatun mu ne kamar da muka tafa sa ruwayar da imam bukhari da muslim suka yi tarayya wajen ruwaita an buɗe ta da cewa baina ma kalbun ya kushe to kafin nan sahabin hadisin shi da dai sahabin da ya gabata hadisin da muka yi satin da ya wuce sahabin annabi abdurrahman bin sakhar wanda wasu suke cewa abdullahi bin sakhar wanda ake masa alkunya da abu huraira ya shahara wannan alkunya tasa dan kabilar daus da ke cikin garin yaman abu huraira balimale ne allah ya tattar da shi da kafa addinin musulunci a ranar yakin khaibar kuma shi ne sahabin da ya tsara dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yawan hadisan da ya rawaita na manzo ya rawaita hadisi dubu biyar da uku da saba'in da hudu ya samu kansa a matsayin mai fatawa a lokacin halifacin umar ɗan farfa allah ya bi su gaba ɗaya allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta hamsin da tara da jiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu huraira ya rasu a garin madina an binne shi a makarantar baƙi da cikin garin madina allah ya ji kansu da rahama to wannan sahabi yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce da su bainama kalbun yutifu bi rakiya kasancewar wani kare a wani lokaci kwatsam yana kaiwa da kawowa yana mai zagayawa a gefen wata rijiya kad kada ya tuluhul aqshu ta kusa ta kashe shi saboda tsananta ta gare shi ra'athu bazi kwatsam sai wata karuwa ga wannan kare da ta kusa kashewa min bagaya bani isra'il daga cikin karuwan da suke cikin banu isra'il ma'ana zuriya da 'ya'ya suka da 'ya'ya da jikoki na wato annabi yaqub ko kuma ishaq fanaza'at muqaha sai cire kuffin da take sanye da shi fastaqat lahu bi sai kokarin ganin yadda za ta shayar da wannan karan da wannan huffin nata da ta cire fasaqathu ɗebo ruwan da za ta ba karen ta shayar da shi fa ghufira laha sai aka gafarta mata to bari mu goya ruwaya da cikin ruwayan imam muslim Allah ya kansa da rahama da ke cikin sai littafin sa muslim dan mu sake samun aski da bayani game da ita wannan ruwaya a ɗaya daga cikin ruwa imam muslim ruwaya ta zo da lafazin cewa anna mar'atan baghiya haƙiƙa wata mace karuwa da kalban ta ga wani kare fi min harin da wata rana da aka yi tsananin zafi kun wannan ta ƙare da cewar sanadiyar tsananta kishir wannan da shi wannan kare zafin da aka yi ne na gari ko muka goya da ruwa ta gabata ta tsara mana bayani da fito mana da abin fili sarari shi ta gona kare a wata rana da aka yi tsananin zafin rana ya tsifo bai irin yana zagaye wata rijiya a ruwa ta gabata an ce tsifo berakiya ko a wannan kuma sa aka ce tsifo bi irin sai ka fahimci rakiya ita ce bi'ir kamar da imamun nawawi ya fassara mana qad adla'a lisanahu ya dallaro da harshensa ya fito da harshensa min al-aqshi saboda tsananin kishirwar da yake ciki ruwa da makaranta an da za mana kishirwar ta kusa ta kashe shi amma ba faɗa mana har ya kai ka fito da harshen sa ba sai wani ruwa ta fito mana cewar ai daga cikin abin da yake nuna tsananta kishirwarsa da shiga halin da shiga na tsaka mai wuya saboda kishirwa har ya ya to fito da harshen sa a da shi ina ta wato ainihin nan farfashin shiga haka mai wuya fa naza'at lahu muqaha sai ta ce da kufanta dan kokarin shayar da wannan kare fa laha mana sai aka dace da ita ta iya shayar da shi sakamakon shayar da ita da shayar da shi da tai sai aka gafarta mata to bari mu sake kuma goya wata ruwayar ta Imam bukhari da ita ma za ta tsara mana wani haske akan wannan ruwaya da take da bayanin ya zo cewa fi ruwayatin a cikin wata ruwaya al-bukhari wurin imam al-bukhari tana cewa wafira limra'atin munisa an gafarta wa wata mace karuwa ashe da aka ce bazai a ruwayoyin da suka gabata guda biyu yanzu sai kuma wannan ruwa ta ga mana cewar kamar da ake cewa da karuwa bazai kuma ana cewa ita mumisa an gane ko an gafarta wata mace karuwa marar bi kalbi da ta wuce wani kare a lara siraki a daidai kan wata rijiya yalha yana nan farfashi ina ta ha ha ha ɗin kishirwa ta ciyo shi ƙala ƙada ya ƙutulun hukakushi na ruwaya ko manzo yake cewa ko abu da yake cewa kishirwa ta kusa ta kashe karen a khuffaha sai ta cire kofinta, kun ga mu aha da muka karanta na sai aka fito wanda fasararsa a sarari cewa khuffaha da muk da kof ne da rakiya da kuma bi'ir abu ɗaya ne ko sannan ana gaya mana da da mu nisa arba'in ne fa'autakatu bi ha, sai ta daure wannan kuffin nata da mayafinta wannan ruwa ta fito da salan da ta ta ɗibo ruwan da ta shayar da kara tunda an ce rijiya ce shin matan nan irin ta mutumin da muka karanta satin da wuce ta yi ta shiga cikin rijiyar ta ɗebo ko ya ta ko tunanin ka zai baka kuma ka je za a sai wannan ruwa ta cewa da ta cire kofinta ita ba shiga rijiyar ta ɗebo ruwan ta riko da irin wancan yadda wancan mutumin ya ba a tun tana sanyi da mayafi ita tana karuwa karuwacin bai kai tafi tsirara ba an fahimta ko irin na yayi da ake yanzu a duk da karuwancin tana sanyi da mayafi tana rufe a jikinta wani sashi na jikinta fa auta da kuma kimariya ta daure wannan kuffi nata da wannan mayafi nata fa naza'at lahu min al-ma'i sai ta ɗebo masa wani daga cikin ruwan rijiya ma'ana ta samu amfani da kofi da zame mata guga mayafinta ya zame mata igiyar guga ko ta ɗebo wannan kare ruwa fa ghufira laha bi zalika sai aka gafarta mata zunubanta ta ta dalilin haka aka gafarta mata aka yafi da karuwancin ta da ta yi ta dalilin shayar da karanta sai. to mun ji fassarar yutsifu da imam al-bukhari yake cewa abinda ake nufi zagaya abu tsafa yutsifu isa yake cewa ɓawar zagaya ɗakin allah da ake to haka za ka tafi da dabba in kishirwa ta ciyo ta san ana samun ruwa a rijiya to kuma abin za ta iya shiga ba ne kuma ita ba ta iya shigo kanta ruwa ba sai ka ta da wurwura tana kaiwa tana kawo a wannan gurin tana sanar da wanda suke kusa da gurin buƙatar ruwa fa take sannan arrakiya mun ji cewa abin da ake nufi da shi rijiya almu abin da ake nufi da shi hoki albaghi abin da ake nufi da ita mumisa azzaniya ko mazinaciya to malamai suke cewa akwai sanda wani lokaci kalmar baghi a larabci akan faɗe ta ana nufin baiwa kowace baiwa za a ce da ita baghi kenan kalmar baghi tana zuwa da ma'ana mai muni tana kuma zuwa da ma'ana da ba mai muni ba dan baiwa ai bai zama lallai a cikin karuwa ba ce an fahimta ko su da aka da wacce ta take baiwa a wani lokaci akan fada mata ba zai amma akan fada ba zai sau tari ana nufin karuwa saboda a da can galibi baiwa ita ce akan samu ta zama sakare watsatsiya tana harkar suna. amma ya abun kunya ne abun tsaraiki ne a ce tana ya ta yi zina an fahimta sai zama da sunan ya fuga bayi din to kuma sai aka rike ɗan mata suka fi ma bayi yin wato ainihin zina to shine sai zama ta sunan baki ita ta akan karuwa kamar da zai cikin ƙwa'ad wa ma'aikata ummuki baqiya mutanen lokacin annabi isa alaihi salam da suka zama da annabi isa ɗauki da shi jariri ta su abin ya ba su mamaki ya ina ta samo ɗa alhali da ba ta ba kawo ba wa ma kara tsumiki ba ziya da karo ta sai mace karo kika ko ya kike gurin babaki to babaki ba karo ba shi kuma ina ke na samo ɗa ba shi da miji sula kalmar baki tana nufin karuwa wanda kuma ita maryam mahaifar annabi isa ba haka ta faru da ita amma abin da ya fi shahara iya dushi da yasa ta saka ce aiki ba ka ba karo ba yaya to ita kuma na samun iko ne na Allah subhanahu wataala ya samar da ɗan babu uba sai dai uwa mai yadda ya so ba qalu lima yuri da haka cikin littafin al-mu'jamul wasi da suka tashi fasara al-baghi sai suka ce abinda ake nufi da albazi alfajira ta takassabu bi fujuriha watsatsiyar mace bujiralliya wacce take neman abin da za ta ci da wata ita ake cewa albazi wasu ta mai da kawuwanci sana'ar yi take samun abin take biyan bukatunta da shi to ita ce albazi cewar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai bainama kalbun tusifu bi rakiyatin kadkada ya qutuluhu al-afshu athu baghi halin kasancewar wani kare ina ne zagaya wata rijiya ishirwa ta kusa ta kashe shi kwatsam sai wata karo ta gan shi sai wata karo ta gan shi min bagaya bani isra'il da cikin karuwan banu isra'il yahudawa to anan an yi mana bayani ko gabar hadisin ta da mana bayanin yaduwar zina a cikin banu isra'il tun daɗewa da kuma samuwar mazinata mata a cikinsu tunda an ce kwaɗan sai wata karuwa daga cikin karuwa a shi ma ita kaɗai ba ce karuwa da ma wasu ko kenan an samu yaduwar karuwanci da karuwai a cikin banu isra'il wannan daga cikin abubuwan da suka yi na sabo da wato anin bijirewa Allah sannan da aka sai wata karuwa ta shi wannan kare nan ma yana nuna mana cewa ashe a cikin society din Isra'il Yahudawa tintini akwai karnuka ko yawa suna kiwon karnuka ko suna wato ainihin da karnuka da haka shi wannan kare su kawo kansa wajen wannan rijiyar sannan wannan yana sarar da mu abinda Allah ya kimsawa dabbobi da ya halitta idan suna cikin matsuwa da bukata ta ruwa su kai kansu inda za su samu ruwa da haka inda kududdufi ko kogi ko kuma wasu wani tafi za su samu kansu su je su sha su tafi idan kuma gurin ba inda za su iya ba bane su je su jira masu zuwa su ba in sun ɗiba sa san musu to da kuma abubuwan da Allah ya halitta za ga an kikimsa musu irin abin da sa musu Allah zai halaka fasawa wallahi kaddara ta hada ya halarci komai ya daidaita shi ya kuma wato shi da shi zuwa ga zai irayu to aka ce fala da ha, sai wannan mace ce da ya hukunta to ne na sarki cewa a cikin wani isra'il su ma sun amfani da kofi a matsayin sutura da ake baiwa kafar kariya da ita a shi kofi ya da cikin banu isra'il ko ba akwai shi haka kaso wasannin wallafa littafi ko kuma bincike akan kofi da jama'a da suka taɓa yin amfani da shi to bayan larabawa da al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to cikin al'ummar da suka gabace ma banu isra'il sun yi amfani da kofi a matsayin su kare kafa da kuma wato sanya shi da kafa kuma wanda sai ke nuna sanar da mutuwar ashe ba maza kawai suke sa kofi ba mata ma suna sa kofi maza da mata ana sa kofi fastar lahu bihi sai kokarin yadda za ta ta shayar da karen nan da wannan kofin da ta cire ta fasa sai ta shayar da shi ta yaya abin nufi sai ta yi amfani da kofin ka iya ɗebo ruwa a cikinsa kamar ruwa ta bayyana mana cewar mayafin ta ɗaura wa kofin a matsayin mayafin shi ne igiya kofin shi ne guga ta iya zirawa ta ɗebo ruwan ko to wannan sai ke sanar da mu cewa wannan baiwa Allah ta karuwa amma Allah ya sanya masa tausayi da jin kan dabbobi da haka ta tausaya wannan kare ta kokarin ganin yadda za ta iya shayar da shi ta kubutar da shi daga halaka sakamakon kishirwa ta tsananta gare shi ta kasance wata zunaciya amma tana da tausayi da jin kai kuma duk da haka har wayo ina nuna mana cewa mai karfin hankali ce da basira ina ta iya amfani da kufinta da mayafinta ta mai da su goga da igiyar da ta jawarwa da su ko in ba ta kai tunani ne ta ba sai ta zo ta yi gumta rasa fita za ta sha da wannan shi kashi yana cikin hajji mawuyaci to ta yaya za ta sha da shi kuma da yake sanar cewa a sha gurin ba goga ba igiya ko a wannan rijiya da goga da igiya ai da ba amfani da kofanta da mayafinta ba ko sai ta zura ba ko ta bashi wani yake wani cewar babu magana ke na ci cewa duk wanda ya fi na rijiya ko da inda aka tsaye da dukkan ajiyar su goga ta igiya ko ana iya hakawa masu bukatar taho da goga da ake su in ka ɗiba ka tafi da gogan goma ka zo ka san da shi shi ba wanda fito da nasa shi bayan ya je ba tafi da kasu da ciki ba haka wannan ba wani matsala ba ne in kuma an samu wanda ya gogan an shi ma ta samu lada kamar da mai da ya fi ja shi shi kuma to shi zai taimaka da guga da igiya in ka masa wani masakal in ka zo ka tsika ka mayar ka sakale su ba ta kare lalhamu babu laifi hadisi ta fa gufe laha sai aka gafarta masa wannan sai ke sanar da mu cewar Allah subhanahu ala sai ya gafarta mata nan sai da aka aka gafarta mata ba yake gafara wa mai ya gafarta zunuba illa Allah aya ta da mana ba mai gafarta zunuban sai Allah to fa wufira laha sai Allah ya gafarta mata irin laifinta ka kaɓe mata shi zama kamar ba wannan gaba ciki sanar da mu cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana yin gafara ga wanda yake aikata babban laifi da cikin manya-manyan laifukan da ba tarayya da Allah a ta dalilin ya aikata wani kyakkyawan aiki na gari da aka karfa masa aikin ana iya masa sakayyar wannan aikin da i da gafarta masa laifin da ita muddin dai abin da ita babban laifin ba tare da Allah ba ce da ake dawama a kan har abuta a in mutum wama a kan babban laifin tare da Allah wannan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika ya yasha to da aka in shirka ce aka mutu kai ba magana gafara amma in wani laifin ne daga cikin manyan manyan tafukan da ba shirka ba to Allah ya dace mutum yin aikin kwarai nagartaccen aiki na alkhairi to zai iya zama dalilin da za a sha masa laifin wannan mummunan aiki da sai zama wannan gaba ta da mu irin bayanin da Allah yake a cikin alkur'ani innal hasanati yudhibna sayyi'at hakika kyawawan ayyukan bayi nagartattun ayyukan da bayi suke yi suna tafiyar da munanan ayyukan da suka aikata na laifi kuma sai ka fi da cikin da manzo yake cewa wata bi as-sayyi'ata al-hasanata ka bi mummunan aikin da kai da yin kyakkyawa sai kyakkyawan aikin da kai ide ya share maka mummunan da ashe daga cikin hanyoyin da Allah yake gafarta zunuban bayinsa akwai yin kyakkyawan aiki da zai zai ishare maka mummuna kamar yadda tuba neman gafar ubangiji ya ta takan zama dalilin a gafarta maka wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana sabbi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba to ka idan kai laifi akwai dama da yalwa ta rahamar Allah in ka ce Allah ka yafe ni Allah na tuba to zai iya shafe maka laifin da ka a sai suka ce Allah na to ba kai wani neman gafara ba sai ka je kai aiki mai kyau da Allah yake so tsakanin mummunan da kai sai zama kyakkyawan shi ne biyo bayan mummunan da kai to kuma ka ce Allah ga kuɗaɗen ba Allah na so bana da ne maka na laifi ba to sai ya ji ɗanka da wannan kyakkyawan aikin sai share maka mummuna wannan sanar da mu daga cikin abin da bawa ita mora daga aikin jiki kyakkyawa to sannan bayan haka walda suke cewa wannan gaba tana sun zamo a wannan hadisi cewa bawan da yake aikata mummunan aiki na laifi wanda ba na tarayya da Allah ba ba a kafirta shi saboda wannan babban laifi karuwanci na daga cikin manya-manyan zunubai ishtalibu libu saba al-mubiqat da manzo ce a nesaci manya-manyan zunubai masu halakarwa akwai zina a ciki irin gaba irin shi ta shirka so da haka wani yake san su mutu duk laifin da ba na tarayya da Allah ba da Allah yake baya gafarta shi aka mutu ana yi to in dai wa ike kyawun aiki ko ya tuba Allah subhanahu ta'ala zai iya yafe musu kuma wannan kuma ta take sanar da mu cewa Allah subhanahu ta'ala da yake adali mai jin kai ga bayansa sai zamanto idan kana mai laifi laifin da kake bai hana kuma in kai abin kirki Allah ya baka sakayyarsa to dama ya gaya mana ma cewar bawa ayyukan da ake yi da kyawawa da munana aunawa ma ake a lahira fa amma man khaffat mawazinu fa huwa fi ishati radiya wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawi to da ka to wannan ayyukan da ake yi kyawawa da munana ubangiji subhanahu wata'ala yana kiyaye wa bayi wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun ati da abin da kana rubuta da mai kyan da mara kyan ana kiyaye maka to haka to idan ka yi kyau a baka sakayyarsa zama dalilin share maka mummuna in kai mummuna tabbatar maka da mummunanka ina nan mummuna, in kai abin a share shi a share shi in ka nemi gafara a yafe maka in kuma ya taru ya taru kuma abin da kai na ya taru ya taru aka ji sai a yi magana awo idan abin da kai mai kyau yarin da ya mummuna sai ka tafi bangaren masu kyakkyawa idan kuma abin da ta mummuna da irin da ya kyakkyawa sai ka tafi bangaren masu mummuna Allah ya tsare cikin wannan hadisi abubuwan da wannan hadisi yake koyarwa wannan hadisi na kusa mu halatti gina rijiya a kan hanyoyin wucewar mutane hanyar ta zama ba hanya gudun zirga-zirgar jama'a to da kyau a samar da ruwa a wannan hanya saboda rayuwa ba ta wa sai da ruwa wadda allah min alba'i kulla sha'in, ai duk wani alherai mun sanya ruwa shi da mahaɗin rayuwarsu dole sai an bukace shi in zama dole sai an bukace shi rayuwa ta ta'allaka da shi to duk inda aka san gurin zirga-zirgar jama'a ne da kai kawo dabbobi to a samar da ruwa don maganta matsala ya halatta a gina rijiya ko a yi bohol ko a samar da wani famfo ko a aje wani wato ainihin eh, tanki ko wani fito da za a rikata ruwan don bukatar jama'a ruwan da za su sha ko wanda za su kama ruwa ko wanda za su yi alwala su samu malamai suke cewa amma sai dai akwai tilastin a ba da kulawa ta musamman idan aka samu da rijiya kulawar da ba za ta zama an yi sake rijiya ta zama dalilin halakar abubuwa kuma aka yi rijiya aka fita kawai sambal da ƙasa su tsira kamar yadda su ƙasa to wanda fa bai ankara ba ya iya an wa ciki to amma yayin da aka yi ta to sai a yi mata a ɗaure ta a yi mata murfi ko a yi alamar da za ta sa in ka zo za ka ji ka ci karo da abin da ba ji baka ma ka tunkari ta gaske yasa su suka ɗaga ta gwargwaron da har sai ka hau kai sannan ma ka ɗebo ko kuwa a yi ta mafi da in ma baka buɗe ba za ka iya kawo mai ba to za ka to wanda yake sa da mu yin hijiya da ko ba ta kula da kamata sannan hajji yana sanar da mu cewar Allah subhanahu wata'ala na ba da lada ga bawan da fita wata dabba daga cikin dabbobi ta salanciyar da ita abin da za ta ci ko shayar da ita abin da za ta sha ba ta kada da tsaro daga zafin rana ko kuma abin da ya shafi tsananin sanyi domin karanda rana ta sa isa makansa a cikin halin kishirwa idan aka ba shi ruwan da ya sha an taimaka masa an ba shi kariya da ruwa ko an sassauta masa tsananin zafin raɗaɗin abin da yake ciki su aka su ashe ba wa dabba kariya daga zafi ko daga tsananin sanyi ko abin da za ta ci ko abin da za ta sha dalilin ne na sa ka samu lada a gurin Allah shi sa malam imamun nawawi kawo hadisin a yawaitar hanyoyin alkhairi a yawaitar hanyoyin alkhairi a musulunci ashe har dabba in ka sha da ta abin za ta sha na ruwa ko ka shi da ta abin za ta sha na abinci ko ka ba ta tsaro da kariya da abin da zai iya cutar da ita na sanyi ko zafi to za ka samu ladan sannan malamai suka ce duk nau'o'i da salo-salo na kyautatawa halittar Allah subhanahu wata'ala to hanya ta samun alkhairin ubangiji da tarihin ladansa da sakamakonsa da sakayyarsa sannan malamai suke cewa kuma hakan fadakar da mu ne cewa idan idan ka shayar da dabba ko ka shayar da ita za ka samu lada gonin ubangiji da farfara subhanahu wata'ala to ina ga kuma ka yi wa dan adam ko wanda ya fi komai daraja cikin bayan da Allah ya halitta wanda karram na bani adam Allah ce mun martaba ƴaƴan annabi adam mun darjanta su mun kimanta su suna da matsayi sama da na wasu idan an ce ka ciyar da dabba ko ka shayar da ita za ka samu lada to ina ga kuma ka shayar da mutum ashe za ka samu abin da ya fi abin da za ka samu idan ka shayar da dabba to da ka shayar da abin da ya fi daraja abin da ke tashi daraja ba ake ba da lada a kansu malamai suke cewa nan fadakar da mu aka an kar da mu aka cewar mu tsayi abin da za mu taimaka wa bayan mutane wanda za su ci ko su sha don a samu sakayyar lada da gafar ubangiji kamar da ake iya samu a dabbobin da ba su kai su daraja ba sannan hadisi yana kan da mu cewa ana samun gafara Allah subhanahu ta'ala da kyautata kyautatawa bayinsa ba ta dalilin jin kai ba bawa kuma wannan gaba da wannan wato anin fikin da fa'ida ta wannan hadisi a wannan gaba tana sanar da mu cewa wannan gaba na fayyace mana irin abin da hadisin da ke cewa arrahimuna yarhamuhumur rahman ko masu jin kai daga cikin bayi to allan da ya fi kowa jin kai ina jikansu ko sau da ka ga karuwa ta ji kanka ne ita ma kuma allah ya ji kanta yasa hadisi har wa cewa la yarham la yurham duk wanda bai jin kan bayan allah shi ma ba za a ji kansa ba shi jin kan wani ina sa kai ma a ji kanka to wannan cewar wanda yake da bibiya ta hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da dalilai na shida cikin alqur'ani da hadisai to za ka tarar da shi jin kansa da tausayinsa bai taƙaita shi iya kansa ko wani da shi ba a'a za ka tarar da yana ƙoƙarin jin kansa da tausayinsa ya shafi shi ya shafi da shi ya shafi da shi saboda abin da yake kalla fa'ida amfani tsira da ake samu da da gurin Allah a dalilin jin kan shi yake kalla ba wai wanda zai wa a cikin bayan na kusa da shi ba kawai to haka wanda yake kallon abin da ake samu a dalilin jin kan bayi ta tausaya musu to za ka tarar da shi ya kan kansa ya ji kan waninsa ya ji kan wanda yake da dangantaka shi ya ji kan wanda bai da dangantaka da shi ta kusa saboda me jin kan ke so ya samu a gurin Allah saboda haka ina cikin kowa haka da ake haka ake gane bawon da yake mai jin kai da tausayi ya zama jin ansa da iya wani na jikinsa ba ko kuma sai wanda kawai ike yi da shi to da haka harkar jin kan bayi ba biki ba ne an fahimta eh ai ta yi min bari nema amma sai ya yi min bari nema amma ba haka ba ibada ce karai ba sai naka ba ka ji kai mutum ba sai wanda kake dangantaka da shi ta jini za ka ji kai ba sai wanda ku ta zo ɗaya a in ina buƙatar ka kaddara mun da dan ka tausaya masa tausaya masa kama Allah zai tausaya shi ne abin da wannan hadisi ke koyar da mu saboda haka da shi wannan hadisi da wanda ya gabace shi malamai suke cewa kissa ce guda biyu bambanta juna an fahimta ko kissa ce guda biyu bambanta juna waccan namiji ne ya yi wannan mace ce wancan ba a yi bayanin wani mai liki bane shi a kan hanyar su tafiya za abin da zai taimaka da arzikawa shi kishirwa ta ce shi ki samu ruwan da ya sha biya bukatar kuma ya zama kare da take cikin kishirwa a taimaka mata shi matafi ne ma wannan ko ita ma ana gaya mana cewar ita kuma mace ce kuma karuwa mai laifi wanda Allah subhanahu wata'ala yake kafa da jin kai ga bayan da suka ji kan bayansa marasa laifi ko wanda laifinsu bai zama manya manyan da bai ba to haka yake karfar zunubi ga wanda ya ji kan bayansa daga cikin bayansa masu laifi ko su da ka yin guda biyu suna ƙara mu da wannan su wannan yana da cikin hadisan da malamai suke kirga su cikin ingantattun labarai da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bayan shi sa wani malamin ya littafi sahihul kasasun nabau ingantattun labaran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so haka idan da za mu rika ɗaukan irin waɗannan maimakon tatsuniyoyi da labaran da da na yanzu da sarai yin goro da su gasar da ta gasanan da makamantansu labarin shi da koki da maimakon mai irin waɗannan sai a tattaro irin waɗannan hadisan irin waɗannan labaran wanda sun faru an yi ba kira ba ce kuma suna ɗauke da karantarwa ilmantarwa sai mu zama su muke ba wa 'ya'yanmu labari da su ko muke labarta wa junanmu labari da su don tare da ilimin da ke ciki a kuma wasu ɗanin kaucewa irin haɗarorin da wasu suka faɗa ciki sakamakon haka ko kamar yadda wani hadisi ke na mana cewar idan ka ji kan dabba Allah zai ji ɗanka to haka kuma mafahomin hadisin wannan sa ne abinda sa yake faɗa to idan da za ka dauki kuma mafahomi to yana nuna mana kenan to kuma ba wanda ke uzura wa dabba ko in cutar da ta ya kalance ka shi kuma Allah zai azabtar da shi an fahimta wannan hadisi yana ilmin da mu haka sai kuma wani lafazin shi kuma da marɗocinsa da ma'ana da lafazinsa sai zo tabbatar da haka shi da hadisin da yake bayanin cewar Allah subhanahu ala" ya azafi da wata mace da ta kama wata kyanwa ta tsare ta hana ta abinci ta hana ta ruwan sha kuma ta ita sake ta ta je ta ci daga kwari da Allah ya samar a matsayin abincin da za ta iya ci ta rayu da su ba mata ta ta kama tsira ba ko ta kama kyankyaso ko ta kama kadangare ko wani dabbar a cikin dabbar da ta iya ci samu abincin ta daga shi ba mata ta yi haka ba arzikin da Allah ya tsara bari a kan kasa da irin su ya sake ta dace kuma wanda za a iya dauka a kan kyautata a kama ta dabbar da take an hana ta annabi ya ce shi ta tsaya har magen ta mutu sakamakon haka sai Allah ya tama ya azabtar da ita shigar da ita wuta yake san da mu cewar yadda hadisi yake san da mu cewa an ji kankare an samu gafara Allah ya yaba ya gode ya yabawa mai laifi ya yabe mata zunubanta ya yaba wanda ma ba mai laifi irin na wannan karuwa ba ya yaba masa kyakkyawan aikin da ya to haka kuma wanda ya juya abin ya bayar da shi ta salon wato zaluntar dabba da cutar da ita ta shi ma fuskanci hukunci da ukoba da horon ubangiji da azafin da shi a karamin to in aka samu wannan aka tafi akai aka fahimce shi aka koye shi zai gadar da mu bayi mutane tausaya wa dabbobi da jin kansu da kuma kaucewa zaluntar su da cutar da su sannan zai koya wa 'ya'yanmu da matanmu da waɗanda suke ƙashinmu wannan tarbiyyar da wannan koyarwa ta ake nan so da aka shi cikin na da mu akwai izina da abin koya a dangane da labaran waɗanda suka gabaci abin da ba shi yake cewa an kunne ya ji jiki ya tsira da na gaba ake ganin zurfin ruwa to ga banu isra'ila sun gabace mu sun ji ɗan dabbobi an gafarta musu mun samu labarin haka to mu ma mu ji ɗan dabbobi mu dace da karfa a ubangiji mu tausaya wa masu bukata mutane da dabbobi mu ma Allah ya tausaya mana ya gode mana ya yaba abin da mu wannan shine abin da hadisi yake ba mu na sako kuma shi ne karatu mana abinda muka da Allah ba mu dansa kuskure Allah ya fi mu ba matsala a yi tambayoyi ya ku dama da za mu iya kara wani abu alaikum salam